Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan hanyoyin da ake yunkurin bi wajen ganin an kawo ƙarshen matsalar harbe-harbe da ta yawaita a baya-bayan nan Amurka. lamarin da yake kai ga mutuwar mutane da dama yau batun da zamu mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla 'yan majalisar wakilan amurka sun amince da wani ƙudurin doka da zai takaita yadda mutane suke mallakar bindiga a ranar laraba a wani mataki na samar da maslaha kan matsalar yawan harbe-harbe da ke faruwa a ƙasar. Ƙudurin na kaikaitar ƙara shekarun da mutum zai kai kafin a sayar masa da bindiga mai sarrafa a kanta, ya kuma hana sayar da maɗaukin bindiga mai cin harsashe sama da goma sha biyar. Sai dai abu mai kamar wuya ne wannan ƙuduri ya zama doka, yayin da wasu 'yan Democrat da 'yan Republican a Majalisar Dattawan ƙasar suka mai da hankulansu kan yadda za a inganta fannin ayyukan samar da lafiyar kwakwalwa da inganta tsaro a makarantu tare da samar da wasu tsare-tsare da za su rika ba da damar yin kwakwaran bincike kafin a saiwa da mutum bindiga ko da yake wannan kuduri ya ba 'yan democrat a majalisar dokoki damar nuna matsayarsu kan tsare-tsare da binciken jin ra'ayi ya nuna jama'a na goyon baya yayin da aka tunkari watan nuwamba da za a yi zaben rabin wa'adi hakan na faruwa ne sama da mako guda bayan da shugaban amurka ya kai ziyara garin uvalde don yin ta'aziyya ga iyalan waɗanda wani ɗan bindiga ya kashe a wata makarantar firamare a jihar texas akalla yara ɗalibai goma sha tara ne suka mutu da wasu malaman su biyu a wannan hari a ranar lahadin wancan makon da ya gabata ne shugaba biden da mai ɗakinsa jill biden suka kai wannan ziyara wacce ta kai su har zuwa makarantar a lokacin ziyarar biden har ila yau ya halarci wata majami'a katolika wacce gabanin zuwansa aka yi wani taron addu'o'i da yawa daga cikin mutanen garin na uvalde sun halarci taron addu'o'in inda suka yi ta rarrashin juna kan wannan ibtila'i da ya shafi kusan kowa a garin tare da laliban hanyoyin da za a magance wannan matsala george mazaunin garin na uvalde ne ya kuma ba da shawara akan yadda za a magance matsalar hare-haren bindiga a amurkar mental ya ce watakila za a iya samar da matakan takaita mallakar bindiga da samar da hanyoyin magance matsalar rashin lafiyar kwakwalwa wani al'amari ne mai matukar wuya ni kaina na mallaki bindiga ko da yake george ya ce akwai yiwuwar ɗaukan wannan mataki ya ɗauki lokaci baya ga george paul castillo wanda shi ma ya mallaki bindiga ya ce lokaci ya yi da za a samar da sauyi you're not safe in school. My the high school. Ya ce ko a makaranta mutum yake bai tsira ba, matata malama ce a makaranta kuma ina jiya mata ka gane abin da nake nufi kuma baka san me zai faru ba idan dai har zai faru a nan to zai iya faru a ko'ina. Cleo Hernandez ita ma a garin na Uvalde take zaune ta kuma ce imaninta shi ke kara mata kwarin gwiwa amma duk da haka akwai buƙatar gwamnati ta ɗauki mataki. Ta ce muna kira ga dukkan wakilai da su saurari abin da mutane ke cewa mutanen da suke rasa 'ya'yansu ya zama dole mu sauya waɗannan dokoki. Sai dai a daidai lokacin da waɗannan mutane suke ba da shawarar yadda za a bullowa wannan matsala ta yawan harbe-harbe. Ƙungiyar masu rajin kare haƙƙin mallakar bindiga na kammala wani taro da ta shirya a Houston da ke jihar ta Texas. Ita dai wannan ƙungiya na adawa da duk wani mataki da zai taƙaita mallakar bindigar. Kuma tana da ƙarfin faɗa a ji musamman ma a jihohi irin su Texas. Ƙasa da makonni biyu bayan wannan hari a ranar laraban nan da ta gabata, wani dan bindiga har ila yau ya kuma harbe wasu mutane hudu a wani asibiti da ke garin tulsa na jihar oklahoma ya kuma jikata wasu da dama wani kakakin 'yan sanda ya ce sun tuntuɓi dan bindigar a cikin asibitin st francis da ke garin na tulsa cikin 'yan mintuna bayan da aka sanar da su halin da ake ciki kamfanin jallancin labarai na ap ya rawaito cewa dan bindigar ya harbe kansa bayan da ya kashe mutanen 'yan sanda sun ce dan bindigar ya buɗe wuta a asibitin ne bayan da ya ɗora laifin wani matsanancin ciwon baya da yake fama da shi bayan wata tiyata da aka masa a asibitin shugaban rundunar 'yan sandan tulsa wendell franklin ya ce mutumin ya sha kiran asibitin yana musu korafi cewa yana fama da matsanancin ciwon baya tun bayan da aka masa aikin masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani jikon idan allah ya kai mu yanzu a madadin mike o'sullivan da julie lathis gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu.